الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن نتفوق وقتك yin sagutu ce 2015 kalenda miladiya ne katuyan ara tabeni da القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قاعدة يرى تبيني 51 قال أسباب والدواء للأكود والتبرعات والأيمان معتبرة الأسباب سببه والدواء دين جادين دين للأكود إبا agreement جن wa tabarru'ati wal aiman ya zamu tariu ya za ko ya zo ya zayen wal aiman bai kuti shi mutabaratun shari'a ya ji kula gangani duyi dalilin ka'idan ga hadisin abi humaid sa'idi radiyallahu anu na gan istamala nabi sallallahu alaihi wasallam min bani asadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la zan da ci gundu lotun da kabila bani asada yuqal ya gungan ibn lutabiya ala sadaqa annabi la ibn lutabiya gundu dugo sadaka shi falamma qadima ka kunu ka kunu do jina su ka kunu da ci jina qala ga hadha lakum wa za udiya ilayya yana udiya shin da anan fa na na tso wuncin yayi mana wuce sadaka da zaka an wuce zakanan gwajin biyaye ne wa za uhudiya ilayya nanama alala tore ya wi aza uhudiya li amin nanama alala tore ya wi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ci mai ga alal minbar ta ce minbar annabi ga ma balul amilu na ba'asuhu ala ba'di amalina kila zan do ci yaji tun tuntun gudu do tun yayi fa yaqulu chaga hadha lakum wa hadha li nana yeye nana manyami na hala jalasa fi baiti abihi wa aw ummihi kila emiye a ko a kí wọ́n gan al-asbab wadda wa ilil ukud kí sọ bí na láwọ lóṣù mú cinan wadogo sadaka ko a shawa lega ina ngayi yana alagan benin agaga sadaka da ba agaga ya tore ya zaya ko agaga ya ji bolo-bolo ya zaya amma dabe lugwere na ga eto ya wani ko bolo-bolo na ga eji ya wani umbiya affect yin al'asba buye na lo da na wuce na ma kuyo teacher na ewu katunan wajibi uyo na wafe jiki na wafe ji adalci na ko wa aka sutu ya ji adalci na lahibul muku su jin sai cewa zai ji adalci na teacher zane ga gi jaraba na lawun gi zane ga fail na lawun fail ko ki zai ni doro aji kiyo ki zai ni doro alayi the same teacher na cibe shishi egi makanta ga ta jaraba ka sai ta ta kafa pami fi bufo wala a teacher na ga wanda bi misali zan ta zan ga bi she ba ko kutala a sun wala a teacher na ga wanda be gan gujin gawa ma saƙo shi lafiya wajen gani ako now wele ga da teacher na ga lecturer na ko teacher na ga shi mi bo shunce wuka ton zai tora shi kafa na be tora shi kafa na hmm ko ze tora bi shen na no be tora bi shen na no asha zanen tora kafa na wani ko zan tora ya bishen da yura na fa zanen wani jin na je ebo ya kibo ebo alfuru man wacce nan wani wa yan wula je grade ka zan ba ga zanen cin yawon grade wuncin nan ko wula da test ka mu ga wula alfuru muji yan wula test duka nan ko man ya fail mu wa ga wula mu ji ke wula mu pass na ni ga mawa hmm o hadaya al'ummal iriyatuwa na laza na ji a eh, dan tunan wai likali ko? wai kiyo wai likali zanwaci da ɗo wadda shi shi zanwaci da ya yi mishi shi jirka gawa da lafi mota wabo wa shi zanwaci yau da yawon mota wai likali e ji mai dasa daga abu lo makanta zanen cife da shi roba roban fela biya giwe gan wuya bata wani turiya tuwa da kaga wajen likali jina zanen ji turiya ne bata na tuwa. a shawa legan ne na yi tuwa, da hana nafa a jin na jin ebo kibo ebo bribery abega bribe ya bribe indirectly to ba so you bribe ne baki bo alfurman wace ko saukin wace ko alkan wace na wabe wani regard to position na wata rana na kuyo kuma misali teacher shi ko lecturer shi da sauransu egi makaranta lokacin ne legan da final year pẹ́pọ́ ọmọ òun gba kàtọ́ òun gá fèèlì náà sunkún òun fẹ́ dàṣí tẹ́ àgún ni wóró òun wóró yìí òun fẹ́ lábẹ́ òun gẹ́sà òun láwọn látà mọ́tò jẹ̀bọ̀n mọ̀lẹ́gàn mọ́tà táyà wá jì táyà mota wáyà àṣà jì. thank you very much. Eh? but read your book well. that is it. ebogo wale gan yan na shi benin zan na shi lẹ́nu ládìí ebó yan zan na bo ebó láwọn pass. ko. tani malala bi yebo la mu yogi tani malala bi yebo la grade wa njo lo ya mu tani malala bi yebo test na unde ka na ka ko tani malala bi yebo ki babu tani malala bi yebo egu na ujino ga mu ma ga bi ko to ne tani malala bi yebo e alfurmun wetin wa do ina luji kazin mana adeje na bata e e wo enin goyin woje bayan adalci wani wagajima a shiga to ke siyan ba na ya gudu go zakano ebe na wunjan kala zanen lo zaka go jo ne a gato nan ko kaza nan ko iri kaza ko ko iri kaza ko nan iri kaza go wa go zaka ko bana la na suku mun ci gato wa la irin cewa amma wudi ya kaza to la yawe amma wato gonan gitatan gin nan ngole ko ebo ebo eri anu na tu ya wada yan sukun ega ega ya e ga o e gan e na to jinde di afin kuyo al asbabu wadda wa ilil ukud barru ati wal ayman mu'tabara kwa ji gani ako amma gbani ba ne wajin zagi hmm? nci turiya kanocin yiwu kanocin yiwu credit kanocin yiwu handset kanocin yiwu edi yau ji gane ko wunje inda share wunje wau magun zuce yiwu now a gagan ito e yana hukuncin hadaya al'ummal ngan wala wannan kashin wala ah, ah. wala ebe kibo zannan wani wa for himself kun jiga ya du jiyan da ci kayan gwajin da ci gumbar mace mi'in ni ya ne ga wuye wani wune kiyo ta hadu ta habu mm. e ta doji da yaji kiyo do ji amma da kulubun wani hmm? na'am ngamala ebuwan na masu kun wale gan hali na dainin buwana, wala ya e zade kiyo ya e zade hukun cin masala shi mana kila ya kaza biyo ibn rajab al-hanbali gan ga wa mana al-ashabu min qabulil qada al-hadiyya alhadiya zai je maza bai ma mamadu na ambali nan ma na ashabai maza bai hanabila shi akan min qabulil qadi hadiyata man lam tajri al ada bi hadiyatihi lahu min qabl wilayatihi akan na likalin wa sai da goriyatuwa yan zaji yan zai da ya tura kamin je likalina nan zane tore kami wa jelikali na nan in ga biya wa tore wa jelikali na ga goyen mai kacan wa tore a wani ebo na zan ci pai? misali gbani ji na gbani nan ko ci le ga da around december wani abeji rikicin filin wuce hmm. ko hmm. ne december wuce malatuwa daga gbani sukun wasu wa ga wushi wai, wa ci yọ ọ́ nẹ́yìn wọ́n wa ci yọ ọ́ ci kafa bufu ko wa ci kò shi ta bẹ́ẹ̀ yọ. kan wọn ti kọ́tún kújú jù gan àdígá àbí àsáwọmí ẹbọ́ ala wọ́n jí ń lọ́ọ́ chakirẹ́tì dìbò ẹ̀ dẹ̀gẹ́ gbáǹdà around december wọ́n ti around december wọ́n ti gẹ́gẹ́ sukùn chadà wọ́n wọ́n land tó kí n lẹ́jì wọn nù gàlá ti àwọn gbọ̀dá ṣe yìí ka àlálò. ba ga lada bali kale ba alkhairi na jun sai jun da wuyu kazan wuyu kazan wuyu kazan wuyu kazan ya shi ba zubi do shi na su wasu sun yau na waga da lawun ya kan dana ngo ji gani ko to ba ga wa zuri je a manji lagan nan dalalatin halirin ne ya ce tayi ne kina ya ce ba alfazu talako wa ji gane ku alfazu na ji muhtamala ne lafaz ne jikin kyan layi timalu nan gani wale gan al'asbabu wadda wa hukud sababi shi ko bene je jingan bene nga ati tilita ku ne zagu baga bi agreement ji nabu na ji ko mm. ibn taymiye ga nga dalalatul hali fil kinaya ce taj'aluha sariha wa takum maqam izhar niyya dalili hali na ga nga da tamiye to lafazi ne babu yuzun ngo ji ko wali hadha ji'ila al-kinati fi talaqi wal qazfi wa na'u ma ma da al-hali kasarih nga malalafa zai kinaya shi ebe ya wallo bi kaza fijin biye ne biyu ne wa lawu a 3 to 3 alfazun sariha ngoli alfazu kinaya ci wani di time ya to ni ya zani ga gun tiyan ngwe kpana ko ko yo amma hali na nga ga ga wuce guna nga di time yawa misali e ba be mi e dikiyo ezozo eh wọ́n pè ẹ̀dùn ní èyí èso ní kí èso zànàdà sọ ọba ní tí zànà tí ewu zànà tí ewu zànà tí dú di wọn ẹ̀dùn ewúrú ẹbá bí i ní ẹ̀dùn ewúrú ẹ̀dùn èso bà ní ọjọ́ ìgbà kó shin kalima ya niyo ya ni babu itimin eba nan wato la ku ji yi ni no hali na da na wisho yi gaza na je zo zo to la ku ya babwa yajibu hamlul hmm. kalami ala na tuka bihi wajibi yo na e gane zage gane agula ta ce urufi bi al'ada zai jige gamtiya ne ko laji ganewa misali bayanin nan eh, imi shishi sai zabuci gwa ce gungan za ka zan ganan gato na mi ga daga to ta ci ga wajen zuniya ni gaji min jikiyo min le mi ya yi bane gaskiya ji an wo ma kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wato no insha Allah no problem no ga un lada ko nga ba so kon go lada so kulga mi de mi fi mota kuyo wa ti da mi fi filling station bu hm wa ti lada da je mi sha lokat na mo jun alcohol na su kuma jiki wa bi ani un che call ngom la le ya lo gutun nan no wala de mi shari amma yawo e kazan na wasu e, eh mutum ba kazan lewo kazan udambo ngaji ulude taxi ko kike na pepu ngaji mfulo e baaji mi yoto zakaza felo baaji ya ore tawon de waskunga i ngunga wai ngunga wa ngunga wai nu ye bonu baaji yu weto kya fe la gaga e zai wuya da su ne e oni wa le hali na dana wa to lafazi na ga gatiya nan bi makasi da lotun nan kuyo ko min ajli haza min ajli zalika yabo yiri na masuku man qala li zawjihi zani ga ganyu ga anti taliqun in fa'alti kaza wa gajiye kaza ya wala aw ko mu gan alayya talaqu in fa'alta kaza wa gajiye kaza un ta cin na mi ga waya nan fa da la yakamu bi annahu talaqu mubasharatan duna nazar ila dalalati al-hal allati hayyajat jet alyamin. a ciyen da lezu ni gan ya wala ga dauna A mm aw talaq wa niyatu sahibi ni ya zane ga ganaya misali bani imi shishi ngawa wa gan mu ya da san na yuni yau ji gane ku wani ga tunka ne ya jiya wani zane wa ga woga da yi wuce na mun gayi na ji wucin ko alu ya ogwa ji nan na gi wuce ya fi ji masira bai da shi dole nan yau ji gane ku ko e je ya wani na sukun na gi wuce yake labi ci ki ki fi ji ga na ji kaza na ji kaza kakku na wake luya benin na gin wuce yake ci ci sai duni didigin a mai da da baya wa ma da zagubuwa wa ma da ji wuce jiyawa wa ma ji kaza kaza mutane suke gboci kato da kyar su ko bai gango ci puti ya wuce bata yin tushe pu wuce gan wa da min na gin wuce ma ke halle to ba zo wani shiga eh yan na gaskiya fi sabili layi mai magana gan wa da yan na jiya ba na gin wuce a da yin giyawa ma da zama lafiya gani duniya wacce ga ɓata ga juna wa jiki a nan? Nomu ada da. Ebu galo masu kun wacce gungan waga zumbabo ci da emi wucin. Noya. Wade ga zumbabo ci da mbaga, noya. ko ji gane ko ko dai jigan waje da e ba na yiwo wucici da le no fin biyo ya zo da sauransu now za na ga lafazin na na kinwe kpo i'i i'i hali halin gagana wa ga wunin wune ga lomin mm. wujin ni ya e mi ga yi mimi ya nga we pa so ezage yi nga tiɲɛ waa ne ga contexte ci tiɲɛ la gangan ko la laji gane wa nga to nan waa ci yan nale da layatul hal Allah ce ci liyanin awu tolak, wani ya tusa wa ci ni ya zane ga ganin lebe hali na tsawa da yinin bane nga ji ne ko da bugu alayyar duk dundu ya manji a ga kai ni ga da hali na a triti triti gan yawa jiki yau yawa Allah a da triti gan eh, kyanu so nla ebula ka faru jiye yamin da ya gairi na ugane ebe na ujini yayi ni aya ngu jiki yau ne misali bayan zaga shi a ce to ya zage ga ko in ci yi gundu yin yi cilozu ya gace e ga ce e ba ziri gan kaza kaza kaza kaza kaza zane yi zabe na zukunce gan kagan a yi nuga gabi yawon wale zahiri ye ganne e na wakpane ki on de waga ganna na wida na dojo mu biyan gi ci gawin ergo ba bonno yeminu inno na treat you like kafarat yamin na inda waza na gaja waje ya ko ebo na wuji ni yeyan nga inu ya based on condition do chunga za nadia wogbo ga yin ga tinaje ji fi babiya wala wani babiri ne ya buga fi misali bani man waka zalika man arada hamli zaujatihi an tu'ti sautaha fi intikhabat al-barlaman li murashih muayyan ga wa be mi goto inu yin vote ya zakazan ko fa hadha in arada hadd hadd zawjihi fa huwa yaminun la yakawu bihi talaq ko a ga zan ga jiwjin to za ka zaka wajen vote za ka zami biyoyo ne ga wajen yana ko ene laba kawai nan a treat you treat like yemin a lugan kiyo ya wala ne fawwa yemin la kawai bi talak to ne dai wajibi to ne dai wayan ka to yanda waje wajibi a koyin zagi tsake yi ruci lugwa na ko shekul islam ibn taymiya ga allazi yadullu alal kitabu sunna wal itibar yana alqur'ani bi sunnatu itibar ma'ana to an kalo to lawuna anna anna hadhi yaminu min aymanil muslimin na ji mini ji na musulmi ya ji yana bo fajiri si ha ma ya jiri fi aimanin musulmi ya bugu yana dazan ci wani gani dazan ya kuti ji wani wa huwa alkafaratu inda alhanifi yi kafara jin illa an yaktara alhalifu iqa talak falau an yuki'ahu wala kafara inda waza no to gaga ga yi gani ngai ga yana wa bayan kiyo ya wala wa za kaulu taifatu mina salaf wal khalaf na ga ya ga jama'an wacce mina salaf gani ba mana ibe su ma nan. ka tawu su ga rike tawu na bi zai jiya nan wa wa muktadal manqul an ashabi rasulullah na maga yana gobe daga ba ni gaba sahabi shi ani sa sallama fi hadal ba babin nan wa bi yufti kathiru min al malikiyya da gairin ne maga dokuno ne malikiya shi la ya fatawa garin to zai jiya nan hatta yuqal hatta babu na gan inna fi inna fi kasiri min biladil maghrib mai yufti bi zalika min aimatil malikiya ke da adi zai da ba dan gulu min mai malikiya shi ke maghribo ga irin ne ya ni ga ya fatawa ci ganne bo nan wa muqtada nusus ahmad ibn hanbal na magana muqtada ne. Allah bai daga bai ma Muhammad ibn hanbal nan wa usulu fi ghairi mawdin da usulu maza bai ma Muhammad majito da nan ba nan yana wani gama ba ta nan Ya gaji dambu ya zaga gangan wa cin da yake hali kiti sabon wa jikiyo wa gaggan ku yau ku misali bani shi wuce gan aniya wata miyoya ni ku yau ku e ba jinu yadda da ke gama ta yi ni ko e ba ta kwa sun yi ni ke jikiyo aniya nga miyo yani mun ba bai kiyo to la ku ya ya gani ya wala ma ji faruwa ne no context na dabo ne wujen da tun da gunta cha ba ga eh, express ji bo ya mi ya unci ji miyo yani don wannan hmm wai disturb mu na to ma wa mhm no le dono ko lagwa suwe lagwa suwe yan na eza e consider sarauni kati wa da bele kan ili kali wo ko man a ce ga an ni za kan zagan hali kicin wa gan be zi mu gan ko ke mu gun gan kan kicin mu gan that is it yan na wayo fahimta ke hukunci a dazan danan. Igadan e bu e ba bai mi ko wa magugan bai zanu da ci agula lefi a cinga ni e gandan bayi in zagin doro na gugan bai wani na waga duni a ma gugan ebe nu oge imi wo ga mu e, yo no ngalo tu ci gaga kaga mun ji mi wa ga ma jikiya e ma ji lafiya e ne ji kai daga ile kali ma jikiya o consider yan hali rin ne ji ala wadda wayi da layin da lili uku da ya bayan agreement cewa ga an wayo wata baru Eri tomu wal aiman da kuciji mu'tabara a yaji yake baru, dani ana wagan ga wani eh shi da ba so bin da ci da ba jumbe hmm abe ki ga ba so bin da ga je kan be careful eh za shi shin wani towar ya le tun waje ndorwa wace bi aje grand card ko aje card ko aje judge ko aje magistrate sa'an ce continue bi rato ya we wa goyon ebe ne wanda ya tora tun wala aje ndoro amma ya zaɗin bu wani toliya am'u'i unji wasu ɗewaye umarje to yanu ga toliya na umarje ɗewaye kakunan wadiya kamin wuce wadiya ba ni masu kun le gawo da hold ne position wuce wuce bai gawo toliya biyu hmm? area ne nan wato da na sukun indirect bribery ga sane jikiyo wajin da nani hadaya al ummal ko misali wadda ofisi gwamnati hmm? a ga biya ji bidin ne zandoro ka proposal bin ya contract ka zane waya nan yi hmm. hmm? zai ta proposal ka bi na ka proposal bai ganci na sukun zakamaka ka proposal bai ore zane dai na kinan fe na nan kogo mun je ndo share e ku ne ga be da a la contract no wo consider un ngo ya to ku cin ma consider ko ala na labe ne mo fun de ko ma ke jina kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma proposal ne ci da officer sa ta kube ci hajiya su kun kaza kaza kaza kaza kaza ya giye su kun wannan bata ji da wanda ya ga wani zagon ji sukun kamin kikkigen ganci na sukun mu fiya dubu da riyu fela fela fen vilopon fela ya gini mini ya giyo shi yanzu ile a da laya ba wọn a yi ga suna bribery ya amma kiwo bribery gu yanzu ile hada ebuna alfuru manucin wago biyo jiyo ya wunga lauce jin na shisho to ga gwanna mu hmm. Hmm. Hmm. ke wa kici to waga go amma waga tukuci wula zuni waga tukuci la yiri kici to ke ara nan wi papa pa ni biya walu da da dare biya ta kudi tin gawa musu a ta ginga amma da da ba <laughs> yake zo yake ci nan eh. so yau lego kana go lafi ba ko ma misali ẹzà ṣíṣe ń ya ẹ̀fú hmm? ẹ̀bú dán ẹ̀fú hmm. ẹ̀bú jíkí ọ ẹ̀fú ẹ̀bú dán kawai ga tuntun ne wani luwa rai wacce bai dace lecturer makanta wacce ga goma wani jiki wani jika tun goma ka kosu wuce nan mai dai wani ka kosu wuce gaji na yau mmaɗogon ba katon gafil ya ce gbẹ̀yìn ní oyin nù wẹ̀lúfin efowókè ndí àdàbí káyẹ̀yìn ní oyin pátá ń gbogbo ọdọ yìí látọ̀ ní oṣìṣẹ́ fìdúró mú ń fọ ẹ wáyé wáyé ààrẹ pé okò dẹnu ga ájì ya rí zanna wato mai lannago in ga yi gani ne da we shi bo kawai wuka tun ga da shi bo wale yun gajen ebogo likali shi efo lufiabu etuloci shi yan gwamnati jikon jiko shi efo lufiabu lecturer ibe teacher shi ya ji kiyo efo lufiabu nan ga wale ya ga alasbabu wadda wa ya shiga da wani a tabarru a tu eh, to zaraga mu tabar amma ka ga wa da karayi mi yin mit na jadi alaka da irin na jana wa ligan na sai screen area to to tuji ma kacan akwai lashe gbangban da ya tu akwai lashe gbangban da ya tu akwai shi mutu yana wani sakaye ne wato tinere zanu ci mai bi zanu ci man kaza kaza zanu ci ma da tu yi shi don gura sa sayon cada shi bai mota ba ci gamu da ya su e kiwo ka ku na zai ji yiwa na gwamnati ga ga waji ka zanun gaba ba duk ba wai ba un gare biya yin e wani zane ji kiwo zane lali tawni shi <laughs> ngo ne ko yan nay bai ne gola ja buga ni mm. e bo ga za ji kiwo e za bi kiafu aga e ba zai e to corruption ji kwata kai da e ne je dil be to corruption ji ne ga otun da no <laughs> ngo ji ga ne ko babu wannan gaganci masu kun e ganyi hali ne zaga gaga dana wani tirit e ni ni ayaza ni layaza wayi niya wayi yawa da sauransu ngo ji gane ko walin hali rin na ji a tatu e zai ke ni ji da sauransu gwala jabai gabon wafi baba na lagi na gato sun fada na zai na buya sun fada zainabu ga shi yi miwa ma gwami na mi gaya zan doro bi amma nga ba su kuma ku ne bi da ne ji ma fo nga a payo ki wa ga wayo an kalle wacin ta zainabu ga shi yi miwa bane mutu ne babu na wa ya sharan sani e fo ji ma fo mu a payo ga jula zai ja payo ne bi mun go ga o mm wuri ne kina sukun wa ga wa shi yi miwa ni wa fe da jar kan ba be mi biyu ba ba da fahimta irin nan ko ji gane ku wale gan ya zabi kiyo ya zabi kyafu gangani bai in rin na shi ba ni gaji daidai nan Allah ya ba mu nada ba ni gaci bice nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik